Welcome to the Jella Hausa Novel. Please, duk sabbin zuwa channel din su danna mana subscribe sannan su danna alamar karrawar sanarwa. Eh, ya ci gaba cewa Sa'ada babu makarantar da ta yarda malami ya yi soyayya da ɗaliba, ni kuma zan yi iyakar ƙoƙarina na kiyaye kowace irin dokar makaranta ta kowace fuska, wannan shine maganar gaskiya. ta yi ƙasa da kanta tana jin nutsuwa da maganganunsa ya numfasa ya ce kin yarda da manufata kai kawai ta ɗaga masa alamar e sai ya ce to biki ce komai akan wancan yaron ba ta sake yin ƙasa da kanta ta ce ai ni ba saurayi na ne." da sauri ya ce magana muke yi fata gaskiya sa'ada kin san har letar da kika yi masa wacce na ɗauka tana nan kawai idan kin amince kina so na to ki fita harkarsa kin san dai yaro ne shi karami ba zan iya haɗa soyayyar ki da shi ba ga shi dama ba tarbiyya ce ta wadace shi ba kanta tsaye ta ce to naji zan rabu da shi kai ma ko ban yarda na dinga ganin ta tare da kai ba ko da yaushe tana hanyar staff room saboda kai kai ma da ka motsa sunanta ne a bakin ka. To ai ba ita kaɗai ba ce mace mai ƙoƙari a makarantar ire-irenta suna nan da yawa, wasu da yawa ma a cikin makarantar sun fi ta ƙoƙari. Ita zubin sadakar yala da kuke gani a tare da ita yasa kuke ganin kamar ta fi kowa ko mamaki ne da dariya suka kama shi lokaci guda, amma ya dake bai bari dariyar ta fito ba ce, amma yana tabbatar miki ba san ta nake yi ba, sannan kin san dole wani abin zai haɗa mu tunda dai ni malamin ta ne. Abin da zaki rarra ni shine wallahi ba budurwata ba ce, ba ni kuma da niyyar aurenta, amma da bakinka ka ce min zaka iya maye rabi na da ita ko? Tabbas na faɗa miki hakan ne, amma ki saka a ranki sai idan ke ce kika so faruwar hakan. Ina nufin kika juya min baya sai na yi maleji da ita a rashin ki. Kin san Bahaushe ya ce a rashin uwa akan yi uwar ɗaki. Daɗi ne ya kama ta har murmushi ya subace mata, shi ma ya taya ta murmusawa tare da cewa na rantse miki da Allah ban taɓa ganin wacce tafi ki kyau a duniya ba, musamman idan kika murmusa. Kunya ce ta kama ta ta saka dukkan hannuwanta ta rufe ido, tana jin kamar su tabbata haka. Ganin sun ɗan fahimci juna kaɗan ya ce, to mu je ki tafi gida kara ga kin daɗi kuɗi da yawa tunda dai ba za ki yarda na kai ki ba sai da ya sa ta a cikin hare ta sau ya biya kuɗin ya ga tafiyar ta sannan ya koma ya hau mashin ɗinsa yana jin shauƙi na shigarsa yana kuma jinjina kishi irin na sa'ada mai sauraro wane ne mk bici mk bici dai haifaffen ƙaramar hukumar bici ne a jihar kanan Dabu. mahaifinsa alhaji kabiru wadata bafulatanin bici ne mai arziki ne a lokacinsa don zai shiga jerin attajiran bici shi yasa ake masa laƙabi da wadata ɗan kasuwa ne mai sana'ar fata yana fatauci fataucinta zuwa jihohin Arewa. Muktar shine babban ɗansa namiji, shine kuma na biyar a dukkan gidan. An haifi mata guda hudu kafin sa. Matan gidan guda biyu ne Hajiya babba wato Indo tana da yara bakwai wanda ukun farko dukkaninsu mata ne. Zainab, Khadija da kuma Amina kuma dukkaninsu sun girmi MK sannan Abbas, Akil, Samira da kuma wuta Bilkisu. Sai ɗakin amaryar gidan wacce ita ce mahaifiyar MK wato Hajiya Rabi yaranta uku ne kacal Hafsatu ce babba sai Muktar sannan wannan auta Ahmad wanda MK ya girme masa da shekaru kusan goma. Mahaifin MK mutum ne mai sauƙin kai mai ƙoƙarin wadata iyalinsa da komai na buƙatar rayuwa. Dukanninsu sun yi karatu. Matan dai suna kammala sakandare yake aurar da su yayin da mazan ke zarfafa karatunsa a jami'o'i daban-daban a cikin ƙasar nan. Gidansa akwai zaman lafiya duk da ba a rasa 'yan ƙananan gutsuri tsoma irin na gidan polygamy family. Amma dai nasu da sauƙi ainihin kasancewar iyayensu mata ba su cika samun saɓani ba idan ma sun samu to suna bari ya tsakaninsu ne ba tare da sun bari yaransu sun shiga rigimar da ba tasu ba. Wannan ɗabi'ar tasu ta sa hankalin mijinsu ya kwanta da su inda yake musu hidima da su da 'ya'yansu kan jiki kan ƙarfi. Mahaifinsa a tsaye yake kan shanun tarbiyya sannan ya dace da mata na gari da suke taya shi ɗora yaran akan kyakkyawar turba. Domin kuwa duk yadda namiji ya kai da kula da tarbiyyar yara in bai yi dace da mace ta gari ba to da wahalar gaske yaran su bi tsarinsa. Muktar ya fara karatunsa a kwalejin ilimin tarayya da ke garin Bici. bayan ya kammala sakandaren haɗaka ta gwamnatin jiha wato Unity Boys Karayi sai da ya kammala NCE sannan ya yi jam ta DE ya yi sa'a kuma ya samu level 200 a jami'ar Bayero inda ya karanta harshen Turanci yana shekara ta biyu ne Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa a hadarin mota ya je ɗauko Bilkisu a makarantar kwana wacce tare suka rasu da Bilkisan? wannan mutuwa ta yi matukar taba ahalin wannan gida dole suka tattara suka haƙura suka bi su da addu'ar samun rahamar Ubangiji mahalicci haka iyayensu mata suka ci gaba da zama suna ci gaba da kulawa da ragowar rayuwar yaran da ke gabansu wanda samira ce kawai ta rage ba aurar da ita ba sai mazan su kuma suna ta karatunsu ne cikin nutsuwa da kwanciyar hankali dama can suna da sana'o'insu sai suka samu saukin tafiyar da gidan da kuma tallafin 'ya'yansu maza da mata musamman ma mk da ya kasance shine babba namiji kuma shine ya ɗebo kusan halin mahaifansu na haƙuri da yawan kula da al'amarin cikin gida yana da sauƙin kai sosai ta yadda duka 'yan uwansa suna jin daɗin mu'amala da shi kafin ya fusata yana jimawa amma fa idan ya yi fushi wayar sauka gare kare shi abu mafi kyau cikin halayyar mk bici ma'abocin addini ne mai kokarin kiyaye dokoki ne na gaske sannan duk layin da babu gaskiya ba za ka same shi a ciki ba aƙidar son bokon da ya taso da ita bai yi watsi da kyawawan al'adun malam bahaushe ba sannan mk ma'abocin kamshi ne tun yana secondary school da kamshinsa ake gane ya zo guri bayan haka kuma he is frank and friendly to all wannan kenan tana isa kofar gida ana kiran la'asar sai da gabanta ya faɗi saboda yadda za ta sha tuhumar inda ta tsaya har zuwa wannan lokacin a gurin mahaifiyarta ilai kuwa a tsakar gidan ta tarar da ita sai safa da marwa take yi jin sallamar ta yasa ta tsaya cak tare da zuba mata idanu amma ganin ta futu-futu, kuma idanuwanta a kumbure sai ta samu saukin tashin hankalin da ta shiga don ta tabbatar iya ba za ta iya biyawa wani waje a haka dukun dukun ba amma duk da haka sai ta ce a ina kika tsaya har zuwa wannan lokacin fuska daure kwanakin da na yi ban je makaranta ba shine suka ci zalina ajiyar zuciya inna ta sauke sai kuma ta ce madalla da wannan cin zalincin. Sannan ta ɗauki buta ta zaga ban ɗaki sa'ada kan ɗaki ta shiga ta tuɓe kayanta zuciyar ta fes tana tuno hirarsu da mk wanda ya mantar da ita ta kai cin da ya ƙunsa mata a safiyar yau tana idar da sallah ta wanke yunifam ɗinta da ya ɓaci da ƙura sannan ta zubo abinci kai tsaye falons ta shiga wanda babu komai ciki sai leda a shimfiɗe da kuma labulaye sai 'yar karamar talabijin talabijin kirar sharp kan ɗan ƙaramin tebur kusa da mahaifiyarta ta zauna da take ƙulla busasshiyar kuɓewa ganin innar bata ɗaga kai ta kalle ta ba yasa ta faɗin inna ba za ki tambaye ni ko na ji ciwo a cin zalin da aka yi mini ba cike da rashin kulawa ta ce tsuntsun da ya ja ruwa ai shi ruwa kan doka tunda kin yi girman da za ki zaɓa wa kanki abin da ya dace da ke ai magana ta ƙare ko jikinta ne ya mutu ta ce inna kin face magana ta wuce amma kina ta share ne kina nuna ko oho da ni tura abincin ta yi tare fashewa da kuka da farko share ta tayi. amma jinya da take sauke ajiyar zuciya ga kuma hawaye na ta tsere a fuskarta sai je ta yi raunin da ba ta son ta nuna mata ya kubuce mata cike da tarin soyayya irin ta uwa ta tausasa murya ta ce share hawayenki kin san dai ba na son kukan nan naki ko turo baki ta yi cike da shagaba ta ce inna ai da ne ba kya son kukan nawa yanzu kuwa sau nawa zaki ga ina kuka amma ko ki nuna kin ganni ballantana ki rarrashe ni murmushi ta yi tare da ajiye ledar da ke hannunta ta zuba mata idanu Kano, sannan ta ce, Iya, ba wai kukan naki ne bai dame ni ba. Ni kadai na san yadda zuciyata ke zafi idan na ganki cikin rashin sukuni. Halayen da nake gani a tare da ke ne ba su yi min ba samsam. Ina matukar kaduwa da yadda kike kokarin jefa kanki a rayuwar da ba za ta bulle da ke ba. Sa'ada da jikinta yayi laushi amma sai ta yi karfin halin cewa dan Allah inna wai menene nake yi ne wanda bai miki ba. Muskutawa ta yi sannan ta ce, "Iya, kin san dai ke nan ba yar kowa bace. Mu iyayenki ba wasu bane illa masu neman abin da asirin mu zai rufu ko amma ke kina ɗaukar ra'ayin 'ya'yan masu wadata ba kya duba idan ba yawan gashin ku ɗaya ba yawan kitson ku ba zai daidaita ba watanni kaɗan ya rage ki kammala makarantar ki kin sani kuma aure za a yi miki amma duk saurayin da zai zo gidan nan da maganar aure za ki yi tsalle ki dare ki ce wai bai miki ba amma kina son abin hannunsa saboda kawai kin ɗora wa kanki cewar sai kin ɗaura abin da kike gani a jikin yaran da ƙarfin iyayenku ba ɗaya ba ne. ta nisa tana jiran ko sa'ada za ta yi magana sai ta ji saɓanin hakan duk da dai ta lura jikinta ya yi sanyi ya yi laushi fiye da ɗazu don haka sai ta sake cewa ki ajiye wannan ɗabi'ar sannan a hankali idan kina da rabon yin arziki za ki yi shi ne kin ji iya yanzu dai babban misalin da zan baki shine yayarki duk da cewa lokacin da aka aurar da ita ba ki da wayen da za ki gane komai mijinta ko mashin ɗin da kika raina mai hawan sama ba shi da shi amma a yau menene bai mallaka ba a sanin ki ƙasashe nawa ya ɗebi iyalinsa suka fita wace irin hidima da karamci ne baya yi mana ke ma shaida ce tunda dai ko wannan makarantar da kike ciki ba dan shi ba ai da baki je ta ba da a ce tun farko ta raina matsayinsa da yanzu ma wannan jin daɗin da kowa ke mata kallo ai ba ta sa ko Tsakanin ki da Allah ba don ta sauƙaƙa burinta ba za ta kai wannan matsayin ne kai sa'ada ta girgiza wa mahaifiyarta don kuwa harshenta ya yi mata nauyi amma a ranta tana raya in dai akan zaben miji ne ai an wuce wannan babu zuciyarta ta riga da ta aminta da MK Bichi kuma shi ma ai talaka ne tunda ko mota ba shi da ita jin daɗi da son kayan ƙawa kuwa babu mahalukin da baya so sai dai idan bai sa samu ba ita a jininta ne son gayu ba wai fariya ko ƙarya ta saka a ranta ba don haka ba ta ɗauki maganar ajiye dogon buri da aka yi mata nasiha da wani muhimmanci ba inna ta ci gaba da faɗin kullum addu'a ta Allah ya baki miji na gari wanda zai kula da ke da amana ke ma irin addu'ar da zaki rika yi kenan kin ji ko dauki abinci maza ki ci kar ya gama hucewa Allah ya yi miki albarka ajiyar zuciya ta sauke ta ce amin na gode innata sannan ta ja abincin ta hauci dan waken fulawa ne da yaji mai daɗin gaske tana ci tana yaba yadda innar tasu ta iya sarrafa abincin gargajiya masu daɗi kawai dai abincin zamani ne ba ta yin su ko kuma dan za su ja kuɗi ne oho sai ta tsinci kanta da cewa Allah inna na kusa da cin abinci mai nauyi cike da mamaki ta ce me zaki dinga ci to murmushi ta ta ce chips chicken, sai dangin su pizza da indomi da kwai. Sai na bi bayansu da ababen ruwa irin su juices da yogurt ko kuma haɗaɗɗen shayi haɗin kauri. Salatin da inna ta ɗauka ne ya sa ta dakatawa tare da tunanin ko ta yi su batar baki. Ta ce ashe duk togaciyar da na gama yi miki bai shiga kunnen ki ba a gidan uwarki kika san waɗannan kayan wadda ba ta alfahari da abin da ta buɗe ido ta gani a gidansu sai hangen kayan wani wanda baya rufa maka asiri. Na san kina nufin idan kin je gidan miji ne kike tunanin wannan rayuwar zaki ko? Ta kafe ta da ido tana mata kallo mai tsanani sannan ta ci gaba da cewa to sarare ni da kyau aure ya wuce wasa tun wuri ki cire wannan tunanin a cikin ranki gaba ɗaya aure ibada ne dukkan abin da aka ce ibada ne to ba san ranka zaka yi ko kuma zaka gani ba sannan ba abin da ke rike da aure gaba ɗaya sai hakuri don haka ki cire wannan tunanin a cikin ranki ki yi fatan Allah ya baki miji na gari da hankalinki zai kwanta domin komai zaki samu idan babu kwanciyar hankali ina tabbatar miki ba za ki ji daɗin sa ba Allah ya shirye ki addu'ar da zan dinga yi miki kenan ta faɗa da iyakacin gaskiyarta domin ta lura addu'a ce kawai za ta canja mata iya ba hantara ko kuma nuna fushi ba imke yana isa gida ya tarar da hajiyar bici ta zo a falo ya tarar da su ita da hajiya babba suna cin makani wanda baya tantamar daga bici ta taho da shi da murna ya hau faɗin hajiya ashe daga su kike da wuri zaki zo dariya ta yi ta ce Allah ya yarda ban daɗe ba suka ci gaba da hirar su har sa Abbas da Ahmad suka dawo aka ci gaba da hirar tare da su magariba ce ta dakatar da su bayan salar isha'i MK tarar da hajiya babba a ɗakin ta ya gama kame-kame da soshe-soshen ƙeya sannan ya ce hajiya so nake aje a tambayar min izinin magana da wata yarinya a wajen mahaifinta daɗi ne ya kama ta ta shiga faɗin alhamdulillah allah ya sa abokiyar arziki ce ina ne gidan nasu ƙasa ya sake yi da kansa da ƙyar ya ce a babban layin anguwa uku suke mahaifinta mai ƙaramin ƙarfi ne amma mutumin kirki ne na san shi sosai tun kafin na san yarinyar farin ciki ne ya bayyana a fuskar hajiya babba ta ce Yanzun nan za mu tattauna da hajiyar bici tunda allah ya sa ta zo karan gobe idan Allah ya kai mu zan je har gidan babanku Alhaji Isa na shaida masa Alhaji Isa dai aminin mahaifinsu MK ne sai ya je ya tambayar maka kaji tunda ka kammala karatunka kuma ka iya harkar kasuwanci ba za mu ji tsoron aurenka ba bare da ikon Allah da wuri zaka samu aikin yi ka ci gaba da rike mu baki daya ko da ta samu hajiyar bici da maganar fatan alkhairi kawai ta yi tare da cewa hajjiya babba aike ce uwarsa ni yar addu'a ce kawai wannan biyayyar da tun filazar hajiyar bici ke yi wa hajjiya babba ta taimaka kwarai wurin samun zaman lafiya a tsakaninsu tare da sauƙaƙa kishin junansu matuƙa da gaske a satin aka tambayo masa izinin magana da sa'ada a take kuma baffa ya ce ya ba shi damar ya nemi yardarta ba dan yana jin tsoron halin ɗan yau ba ai da a take zai ce ya ba shi ita to tsoron kar ta ce ba ta son ta ta kunyata shi yasa ya ce idan har sun daidaita kansu to ya ba shi ita halak malak aka yi murna aka rabu ana addu'ar Allah ya sa haɗin Allah ne a ranar baffa ya zaunar da sa'ada tare da mahaifiyarta ya ce bakin da suka bakunce ni a yammacin yau zuwan iya ne yaron nan mantari ne ya turo waya a bashi izinin neman amincewarki ni kuma na bashi dama ya nemi yardarki ba dan ina jin tsoron kada ki yi min halin yau ba da kai tsaye zan ce na bashi su zo su yi maganar aure saboda yaron da tsatsaye ne wallahi ya san mutuncin manya mai kokarin neman na kansa ne kullum ya zo shagon askin sa sai ya zo ya gaishe ni ban kuma taba jin hayaniyarsa da wani ba Ki ga dai yadda shagon yake cika da matasa amma ban taba jin an ce ana faɗa da mutum ɗaya ba. Kina kammala makaranta zan aurar da ke don haka ki rike wannan. Baffa na rufe baki in na yi carabta ce dan ni a halin da nake ciki da ita ma ban kika kawar min da ita a cikin wannan watan ba wallahi. Dan murmushi yayi mai sauti da cewa anya salamatu ba gaskiyar iya bane take cewa kin funan nan da Sumayya da sauri ta ce hm ni yaushe ma na ga yayar tata bare har na nuna son kan da take korafi. Mafi yawa ai karamin ɗaya ya fi shiga rai sai dai idan idan halinsa ne marar kyau ko kuma baya jin magana ya sake faɗa fara'arsa ya ce ato ni ma dai na ce ban taba ganin wacce ba ta riri ta autar ta ba sai ke da sauri sa'ada ta ce ai ne ba na ba ta ɗauke na auta ba Allah ne ya mayar mata da ni auta akan dole to ki ringa jin maganar da ake faɗa miki ki rage dogon buri sannan ina sake jan hankalinki kan yaron nan kar ki bari ya kubuce miki ta yi ƙasa da kanta nuna alamun kunya a ran ta faɗi take yi son sa nake yi sosai baffa dai na jan hankali na kaji sa'ada kenan daga haka ya sallame ta ta miƙe tana faɗin sai da safen ku tana zuwa ta zube akan katifa tana jin wani irin nishaɗi na tsarga mata idan ta rufe wani irin shauki yana mamayar ta can kuma ta fara tunanin maganar bafa inda ya ce shagon aski kar dai a ce the boss barbing shop duk titin babu katan shago irinsa shago ne da ya samu karɓuwa wurin samari yan kwalisa wanda kullum suke da fifin zuwa gyaran su ma ko yin aski ashe shi yasa kwanaki ta gan shagoran a fili ta ce haɗaɗɗen gaya ɗan boko da yin aski ikon Allah a take wani sashe na zuciyarta ya ce mata ai ya huce takaicin bani bani a gurin iyaye da dangi ya kuma kere sa a tsakanin abokai masu jiran gwamnati ta basu abin yi maimakon ta ji abin alfahari yayi ta yaba wa kokarin sa na dogaro da kafafunsa sai ta ji tana jin kunyar a ce saurayin ta wanzami ne washe gari da wurwuri ta shirya ta biya wa Zainab ma'aji a hanya ta bata labarin yadda ta kaya tsakaninta da MK murna sosai Zainab ta yi tare da cewa to ki kiyaye abin da ya yace baya so sannan kuma ki kama bakinki duk sa idan sa Halima ba su iya gano soyayyar da ke tsakaninta da malamin nasu ba saboda yadda suka rufe kofar da za a gane akwai wata alaka tsakanin su da ta wuce malami da ɗalibarsa. Halil ne kawai ya kasa gamsuwa musamman yadda ya lura Sa'ada ta yi matukar sauya masa sannan kuma ta toshe dukkan wata kofar da suke samu su yi hira zai mata leta sau goma bai fita ba shi amsa ɗaya ba kuma a dunkule wannan sauyin da yake gani a tare da ita yasa ya sake kullatar MK yana ganin tun zuwansa makarantar ya canja masa sa'arsa saboda haka ya sake daukar samfurin nuna rashin da a gaban Uncle MK duk lokacin da ya zo ajin sai Khalil ya yi abin da zai harzuka zuciyarsa wanda hakan ne ya janyo kiyayya mai tsananin gaskiya tsakanin su wata rana an fita break ya samu yayi magana da ita a dalilin ya sa Halima ta tsayar masa da ita duk tambayar da ya yi mata idan laifi ya mata to ta yafe masa sai ta bashi amsa da cewa Khalil baka yi min komai ba kawai ganin jarrabawar mu ta gabato ne akwai buƙatar mu fuskanci karatunmu kai tsaye ya ce zan so wannan dalilin ya zama shine gaskiyar magana amma na san idan na rantse ba zan yi kafara ba cewar akwai wani dalili ba wannan ba ni koma menene zan yi hakurin sa amma idan wannan mugun malamin is behind your changes to ba zan taba yafe masa ba ya faɗa cike da bacin rai a tunanin sa'ada tunda ya turo a bashi izinin neman amincewar ta an kuma bashi zai dinga zuwa zance sai ta ga an kwashe kwanaki kusan goma bai zo ba bai kuma sake waiwayar ta ba ko a makaranta wannan abu na ci mata tuwa ƙwarya musamman da safiyar yau yan ajin nasu suka yi laifi gaba ɗayansu ya zane su amma da ya zo kanta sai ta ga ya dage iya karfinsa ya zabga mata bulala har guda hudu maimakon guda biyu da yayi wa kowa abin da ya tsaya mata rai sosai sai kawai ta tsara fushi da shi ya lura da fushin da take yi da shi amma sai ya share tun ranar da ya ganta tana hira da Khalil ya ji gaba daya ya rasa inda zai saka ransa shi yasa ya samu damar dukan yan class din domin ya ninka nata dukan ranar wata juma'a da yamma Sa'ada na zaune a tsakar gida tana yanke farce ta yi kwalliya da doguwar riga mai ruwan shanshan bali a lokacin surfanin aikin sama ake take yayi ɗinkin yayi mata kyau sosai innar ta sai mita take yi akan har yau muktar bai zo ba ganin sa'ada ta yi shiru ba tare ta ce komai ba sai ya har zukata ta zuba mata ido ta ce iya ba magana nake yi da ke ba amma kika yi min kunnan uwar shegu tura baki ta yi wanda ya zame mata jiki cikin yanayin tabara ta ce wallahi inna ni ma ban sani ba fa a tanzira ta ce kin sani iya kawai dai kin nuna masa halin naki ne to ni a ina zan nuna masa halin nawa tunda ko a makaranta ma ba kula ni yake yi ba ni wallahi na fara tantamar shi ya aiko yana so na ma kuwa shekaran jiya baki ga dukan da yayi mun ba jikin inna ne yayi sanyi ta fara wasu wasi, tana fatan Allah ya sa lafiya amma sai ta ce Allah ya sa dai ba wani abun bane tana rufe baki yaro yayi sallama ya ce wai ana sallama da sa'adatu da sauri inna ta ce je ka ce wane ne bai jima ba ya dawo ya ce wai muktar ne daɗi ne ya kama ta da sauri ta ce je ka ce tana zuwa ta joya ta ga hakimar ko motsawa ba ta yi ba tana ci gaba da yankan farcenta kamar za ta yi magana sai ta kuma shanye tana mai son ganin iya gudun ruwanta fiye da shuɗewar minti goma tana zaune kuma ta gama yanke farcen amma sai ta tsarkan karewa zuciyar inna ce ta hau ba tare da iya ta ankara ba kawai ta ji saukar duka da mafici a zabar ta miƙe tana da radaran shagwaba tana cewa me kuma na yi miki inna na duka haka da kowa ta yi mata mata da hannunta na dama tare da cewa za ki wuce ki ɗauko mayafinki ko kuwa sai na saba miki ta shiga ɗakinta tana cewa daga zuwansa zan ɗebi jiki na fita babu jan aji babu komai salon ya ga arhata mahaifiyarta abinta kawai ta yi da kallo jiki a sanyaye ta rasa bakin magana ta shiga ɗakinta ta fiddo man kwalba guda biyu da kuma ruwan roba guda biyu wanda tuni baffa ya da saboda zuwansa ta zuba mata akan faranti mai kyau ta je akan dole ta bi ta ɗakin a zaune ta same ta tana sake gyara fuskarta ta yi kyau sosai ga mayafin da ya dace da zaren sarfanin da ke jikin rigar kamshin tsadaddan turaren ta sai tashi yake yi sassautawa ta yi ta ce yanzu zama kika sake yi iya ko babu komai ai malamin ki ne malami kuma ai kamar uba yake ki duba fa tsawon lokacin da kika shanya shi yana faman jiran ki bata ce komai ba ta miƙe ta fice ta ɗauki tabarma ganin ruwa da lemo a kusa da tabarma yasa ta fi gane cewar iyayenta sun fi ta kambama al'amarin MK tabarma kawai ta ɗauka ta nufi zauren a tsaye yake jingine da bango ta same shi sanye yake da farar shadda ya ɗora hula baka kafarsa ɗauke da bakaken kwabashu sallama ta yi tare da shimfiɗa tabarma sai da ya zauna sanan ta zauna ta gaishe shi ya amsa ba yabo ba fallasa kamshin turarensa da wanda ta yi amfani da shi suka cakuɗe suka cika zauren da wani irin lafiyayyen kamshi mai nutsar da zuciya tsawon mintuna suna zaune shiru ita kanta a ƙasa yake tana wasa da yatsun hannunta wanda ta yi musu kwalliya da zobuna shi kuma kawai kallon ta yake yi yana nazarin yadda ta iya tsara simple kwalliya ta burgewa ta mukar wacce take karanta Oriental fashion and design. gani yayi ta mike ta ce ina zuwa bata jima ba ta dawo dauke da faranti a hannunta ta jiya gabansa ta koma inda ta tashi ta zauna can yani sai ya ce wai fushin ne har yanzu bai kare ba takaicinsa ne ya makure mata wuya tunda ya zo banda kallanta bai ce mata komai ba sai gaisuwar da ya amsa mata babu karsashi shine yanzu zai wani ce wai fushi take yi da shi so yake yi ta saki baki ta yi masa hira bayan shi ya kame bakinsa ya tsuke saboda yana jin isa don haka sai kawai ta daure fuska sosai Sannan ta juyar da kanta gefe ba ta ta ce masa komai ba dariya ce ta kama shi ya murmusa sannan ya ce ke kullum a cikin fushi kike ne da kin san yadda murmushi yake kawata fuskar ki da kullum kin kasance a cikin sa wallahi bata ce komai ba yayi shiru yana nazarin mai zai ce wanda zai sa ta kula shi ya nisa ya ce babana ya yaba da karɓar da baffa yi masa Ya yi murna sosai har cewa yayi wai na iya zaben sarki yana fatan a ce ke ma kiwo halin karamci irin na gidanku bata ce komai ba amma yana kula da ita ta sassauta daurewar fushin don haka sai ya sake cewa kin san kafin na zo raina ba ce yake da ke amma kina fitowa da naga wannan kwalliyar da aka cancaɗa min sai na ji na manta da komai ke kawai nake gani kin cika ko ina fiye da duniyar ma gaba ɗaya daɗi ne ya kama ta ta murmusa kaɗan amma bata ce ufan ba ya yana rarrashi kafin ta ware su yi hirar su cikin dabara ya tabbatar mata da ai ya ganta da Khalil suna hira a class shine kuma dalilin da ya hana shi zuwa saboda haka ta kiyaye bata musa ba cike da dariya ta ce dama shine dalilin da yasa kaninka dukan da kai min eh saboda ki ji kaɗan cikin takaicin da nake kwana ina tashi a cikinsa bai tafi ba sai da aka fara kiran sallar magariba ya miƙe yana cewa kawo min buta na yi alwala tana tsaye har ya yi alwalarsa ya mayar da agogon da ya cire zuwa hannu ya ciro sabbin yan ɗari ɗari da suka sha turare guda ashirin ya miƙa mata da ƙyar ta karɓa wanda sai da ya rantse akan kan sai ta karɓa ɗin sannan ta sa hannu biyu ta karɓa ita kanta a ranta addu'a take yi Allah ya sa kar ya mayar da kuɗinsa ta ga samu ta ga rashi a wancan shekarun dubu biyu tana da daraja ba kamar kamar wannan zamanin ba ta kalle shi a kunyace ta ce ka tsaya sai ka rasa sawun gaba ba fa yana ta cewa wai kullum a sawun gaba kake sallah daɗi ne ya kama tarar cewa ashe har kamfen ba fa yake min a gurin ki lallai ki ce na kwantar da hankali na na same ki na gama amma yanzu ba na iya zuwa wurin da yake sallah domin kunyar sa nake ji dariya ta yi sosai ta ce to kuma yanzu a ina kake yi ya kalle ta yana jin wani irin abu na tsarga masa da sauri ya fice yana cewa nan masallacin bayan layi nake zuwa ya tabbatar sai ya sake yin alwala saboda saboda yadda ya tsinci kansa a cikin yanayi na sha'awa sosai bata lura da yanayinsa ba ta ɗauka gaggawa yake yi tun da an tayar da sallah shi yasa bai bari sun yi sallama ba mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na